also wish to call on your lordships and other operators in the body of benches and the bar to pursue those Nama Disambo ya ce ina kira wa alkalai da sauran waɗanda ke harkar gudanar da shari'a da su bi ƙa'idodin aikin shari'a hakan zai yi tasiri wajen kau da rashin ƙwarewa a wajen gudanar da aikinsu. Mataimakin shugaban ƙasan ya kuma yi kira wa 'yan Najeriya musamman masu fashin baƙi kan lamura da su yi amfani da iliminsu wajen fahimtar aikin bangaren shari'an don ci gaban ƙasa. Shi ko babban jojin kotun tarayya Ibrahim Auta ya ce an sami ci gaba sosai a bangaren shari'a. In our effort to bring the dispensation of justice closer to the citizens of this country, Babban jojin na Najeriya ya ce a mu na gudanar da adalci wa jama'ar ƙasar nan muna da burin tabbatar da ganin an samu kotun tarayya a kowace jiha nan ba da jimawa ba. Babban jojin ya ce zuwa yanzu jihar Kebbi ce kadai ba ta da kotun tarayya. Shi ko gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya yaba ne da tallafin da gwamnatin tarayya ta bada wajen haɓaka jihar ta Nasarawa. The Nigerian judicial system, despite its challenges, Gwamna Almakura ya ce, Duk da matsalolin da bangaren shari'a ke fuskanta, musamman rashin isassun kayan aiki da ma'aikata, ta taka rawar gani musamman a wannan lokaci na demokradiyya. Almakura ya kuma ya bawa gwamnatin tarayya wajen kaddamar da garin lafiya a matsayin sharkwatar jami'an tsaro da za a rika binciken bata gari a jihohin arewa ta tsakiya. ya kuma buƙaci gwamnatin tarayyar da ta haɓaka cibiyar wutan lantarki da yin hanya daga abuja zuwa kudancin ƙasar nan ta bangaren doma don sauƙaƙa wa matafiya musamman in rikici ya tashi.